Barkanmu da wannan lokaci mai sauraro da fatan an wuni lafiya. Sanninmu da jimirin sake kasancewa cikin wannan shiri na ra'ayoyin masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Shamsiyya Haruna ɗauke da akalar shirin. Maudu'in da muka gabatar wa mai sauraro na wannan rana shine hukumar yaƙi da rashawa a Najeriya EFCC ta ce a cikin shekarar 2024 da ta gabata ta yi nasarar kwato kusan naira tiriliyan guda daga hannun barayi da masu handame dukiyar al'umma a ƙasar. EFCC ta ce ko a gaban kotuma ta samu nasarori sama da sau dubu hudu akan masu cin rashawa da kuma 'yan damfara a cikin shekarar da ta gabata. tambayar mu mai sauraro ita ce shin me za ka ce a game da wannan ikirari na hukumar efcc to bari mu fara da malami na gaba bismillah assalamu alaikum sashin hausa na gidan radio faransa international mai magana kongo mamila adamshi dan jihar da magaran a jamhuriyar niger a departement ɗin gure da farko yana muku fata alkhairi to wannan kokari da wannan kungiya ta wanda take hana cin hanci da rashawa ta yi na karɓar makudan kudade daga hannun wasu mutane da ake zargi a najeriya kenan to wannan abu ne mai kyau kai da abin da ya kamata a ya kamata a rinka sanarwa da 'yan kasa abubuwan da ake da wannan kudade da aka karɓa a tashi lafiya na gode da kongo mamilla adamshi salamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana ya rabu ne a garin malam daga nan kuma malaja da magarin a wai kare ana biki a gidan ku ya gani a ƙasa to ya kamata a ce wannan kuɗaɗe da ake karɓewa ya kamata a ce e, talakawa suna gani a ƙasa kuma akwai wasu ayakuna da ake masu a ƙasa ko kuma ana ba su wani tallafi amma ana ce ana karɓewa magudan kuɗaɗe amma kuma gara jiya da yau tsadar rayuwa tsadar man fetur gashi nan dai abubuwa da dama gashi nan ana faruwa har yanzu an kasa magance ga na hanyoyi ba kyau ko ina duk hanyar da ka bi sai gani ba kyau to ya kamata dai a ce al'umma sun gani a ƙasa kuma sun san da wannan hukuma sun san kuma tana aiki amma kawai sai dai su ji a kafafen yaɗa labarai to fatan alkhairi ta kai ta kai muku da fatan za a lafiya. Assalamu alaikum gidan radiyon Faransa mai magana Asumani Abubakar Bahari mutunan tabo take bayan tsanna. To mun ji an ce kungiyar AFCC ta kwato kuɗaɗe kamar tiliyar guda. To ta yi ƙoƙari amma wannan kamar kashi ɗaya na cikin dubu daga abin da wasu daga cikin 'yan Najeriya ka sacewa. Kuma kaga an saci kuɗi na gwamnati gwamnatoci shugabannin tsohon shugabannin ƙasashe suna sata tsohon gwamnoni suna sata su kai ƙasar waje a amso shi kuma sai abin shi canza daga hannun hagu shi koma na dama ko da an maido su kuma sai a sace sace su kai najeriya in ba dan da ta zan tana da wasu daga cikin masu sata ba ba ma ita ba ko makwabtanta da yanzu sai su ci arzikinta su bari Wannan shi ne ra'ayina sai an ji manku. na hassan albasari abu a fana angon fatima da ke nan cikin garin Fajaskun, jihar yoban tarayyar najeriya al'umma ina fatan kuna gabatar da ibada lafiya allah ya karba mana to kamar yadda yadda muka je efcc ko in ce hukuma ta efcc a najeriya ta yi ikirarin cewa sama da shekara ɗaya ko kuma shekara biyu ne da suke bayani sun ƙwato kuɗin da ya ɗaran ma sama da tiriliyan guda to wannan abu ne ai kusan wannan abu ne ma na takaici duba da za ga cewa idan ka kasa a cikin ɓarayin gwamnati ɗin nan da ma kuma barayi dai wa'inda ake zargin cewa sun wawura kuɗin al'umma idan ka kasa kashi ɗari wallahi kashi kusan casa'in da tara ba a ma karɓo innan kuɗaɗe ɗin ba kawai dai idan har an karɓo ai za mu je mu shiga kasuwa mu samu abubuwa da sauki haka zalika wasu ofisoshi mutanen mu ko in ce matasa gashi duka sun kammala ayyuka amma babu wai sun kammala makaranta amma babu wani ayyuka kuma duka wannan bakin kare mai haushi bi ma'ana cin hanci da rashawa shine ya hana wa'annan abubuwa mu kalli wa'annan abubuwa suna gudana cikin sauki shine za mu san cewa suna aiki Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio Faransa International sunana Comrade su Yakuba Digawa mamba a kungiyar muryar matasan Afirka daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Game da maudu'i da kuka ba mu mutofa albarkacin bakinmu a game da nasarar da hukumar EFCC a Najeriya ta yi na kwato sama da naira tiriliyan ɗaya daga hannun waɗanda suke wawushe dukiyar talakawa a Najeriya. da hukumar efcc ta bayyana nasarori ta yi to muna jinjina wa hukumar efcc bisa wannan ƙoƙari da jajircewa da ta ta ƙwato waɗannan maƙudan kuɗaɗe daga hannun waɗanda suka wawushe dukiyar baitulmalin talakawa a najeriya muna fatan za a yi amfani da waɗannan maƙudan kuɗaɗe ta hanyar da ya dace a bayyane domin talakawa su shaida yadda ake kashe waɗannan kuɗaɗe da hukumar efcc take kwatowa domin an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa ana kwato maƙudan kuɗaɗe daga ƙarshe kuma a zo a rasa ina aka yi da su saboda haka muna kira ga gwamnati ya kamata ta kashe kuɗaɗen ta hanyar da talakawa za su tabbatar da cewa eh lallai wannan kuɗaɗe da hukumar efcc ta kwato an kashe su ta hanyar da ya kamata. Muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala ta cin hanci da rashawa da ke addabar ƙasar mu Najeriya da ma nahiyar mu ta Afirka baki ɗaya. Na gode sashen Hausa na Arafai sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba Gawa, mamba a ƙungiyar muryar matasan Afirka ku tashi lafiya Arafai na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashen Hausa Radio France International an kami magana ma'azu Kabiru Cigominka daga Alaba International Market da ke jihar Lagos a tarayyar nigeria. Eh to mun ji kokarin da hukumar EFCC ta yi na nasarori na karɓar dukiyar da aka wuri na al'umma. To amma dai ba gidan girma ce mai so da yawa mun saba ji mun jima muna ji cewa an karɓo kaza an karɓo kaza amma mu 'yan ƙasa har yanzu muna cikin halin ƙaƙani kai. Duki mai da an karɓo ta tamu ce ta kasa ce a zo a mana aikin ci gaba. amma da abinda zamu samu sassaucin rayuwa amma kullum sai ka je da yau muna nan mu ne ƙarin kuɗin mai mu ne kuɗin mota sai ya tashi mu ne babu abincin da zamu ci mu ƙoshi ga matsalar tsaro ta dabbe mu an ki amfani da wannan kuɗaɗe wurin magance wannan tsoron da suka addabe mu to muna fatan wannan nasara da an kai Allah ya samu ma mu ga nasarar ƙarara mu ga zahiri mu gani a ƙasa maganin kokonto wai an ci makari ana biki a gidan ku yace to mu gani a ƙasa muna godiya Allah ya tashi lafiya mai sauraro kada dai a sha'afa shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen hausa na radio france international tare da ni shamsiyya haruna kuma muna karɓar ra'ayoyin masu sauraro ne game da ikirarin hukumar IARCC e da ta ce ta kwato kusan naira tiriliyan guda a shekarar 2024 daga hannun masu handa mai dukiyar ƙasa don haka za mu dora malami na gaba jamuje assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sunana sani da da'u alaska tsatsun burma a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar hakika hukumar efcc ta yi ikirari da cewar ta samu nasarar kwato wa'ansu kudade makudai daga hannun 'yan siyasa to hakan bai zo da mamaki ba duba da cewar an jima ana ruwa ƙasa na shanyewa hakika hukumar efcc tana ayyana da cewar tana samun nasara na amso kudade amma al'ummar najeriya duba da cewar suna kuka wanga kuɗi ba a san ina ake yi da su ba to ya kamata a ce hukumar efcc wanga kuɗi da ake samu ya kamata a ce al'ummar najeriya ne suka amfane su eh, a tashi lahiya sani dawo alaska tsatsun burma cikin jihar da magaram shakorin sunana garba dan umar mai tambola sana'a ko maganin mai gasa ilin sakwa jiran jihar maraɗi jamhuriyar nijar mazamin neja wanda kasance sani soja masu a feshi lalle ASTP ta yi kokari ta yi wannan babban kamu amma ya kamata wannan kuɗi da aka samu ai hanyoyi da su a Najeriya hanyoyi ko ina ai hanyoyi a gyaggyara yadda mota ta wuce lahiya talaka su ji daɗi yana maka fata alkhairi soji mai ne ne daga Rambeji cikin jihar Niger To madalla duka-duka da wannan muka kawo karshen shirin a madadin ka fatanin abokan aiki musamman mustapha a dbc da sarrafa na'ura domin sada da mai sauraro shamsiyya haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na radio france international